Yunwa nake ji ina abinci yau. Wani da kai ba. Ba ranar. Ba ki da ni ba. Mm. Ina son ki fahimci ni fa mijinki ne na sunna. Irin wannan abubuwan da ke mun bai kamata ki dinga min ba. Na gaji ne kawai. Daga yau in dafa ka ce gishiri ya yi yawa. Jibi ma sai ka ce ɗanye ne. Don haka daga yau na yanke shawarar. Zan dinga girki na in ci in ka dafa abin da ranka yake so ka yi ba. yanzu kina ganin yin hakan adalci kika min ba kai ni ba hakan na ga ya dace dan abin da ya dace da kai ni shi nake maka yawa. kike ba ku Allah ba mu lafiya amin kamar kullum ko tsara je gida mu ci abinci na san yanzu mu da abinci kamar ka san yunwa ne yaya na'u ba dan ce na miki rashin kunya ba dan ko na miki wata yar tambaya mhm ina jin alaikum Sannu alaikum Sannu ku da hira da yayar take ne? Mhm. Allah. Maryamu, Maryamu mata. Ina yi ne. Ina gajiya. A'a. Mamma. Ina kawo. Kwana biyu. Ya ziri biyu mu ganka ba. Lafiya kalau. Lafiya kalau ya kawata. Ba mamman dan da ya gaci ga mun tana ta cewa kwana biyu. Wallahi Tambaye su Ya ba sanyi Kashi nan dai nan kamu na aka samu wani sanyi ga Malam ke. ikon Allah. wani rana ba. To, abincin Yana wuta. a je a kawo mana dan Allah a a abin nan ba a wasa da yin wasa don haka inda ka so ka iso sun fata ma ba ka yi kiwo ba na wasa ka yi kullum na abin da zan ce ma gida gida ai daga dai na fitan dai na kira samu kudin ce nan nan wannan gida sunan wata alebus wace shirgi <laughs> ai wannan na dama. to ai da masu tsoka din sun fi daɗin sha'ani amma zan je in kwaso yarinya ne kamar kashi Allah ya kuma <laughs> ah, wannan ba in kafta ne kake ba a a ba ai ta kama ai ai ra'ayin matsayi ne Musa. Mamman mangoro kake kokari. Wallahi mai ɗakin ce ta ce tana sha'awar mangoro. Ka san mace tana kyautata ma duk abin da take dole za ka mata. Ai dole ka ganna haka. Gaskiya Musa Zara tana azabtar da yanzu ka duba duk lokacin da na je gidanka fa na kalli yadda kuke yi da matarka. Sai yanzu daɗi a cikin zuciya. A ce sannan ni in na zo ni da matata ba za mu yi haka ba. Ai. Mamma. Kai haƙuri. irin wayannan abubuwan da ka gani suna faruwa da kai kaddara ce kuma jarabawa ce Allah yake mu insha Allah idan kai hakuri wata ran sai ka ga an kai lokacin da zaka ci jarabawa. mai hakuri shi yake duba dutse har ya sha romansa insha Allah wata ran sai labari to shikenan kuma ina ganin abin da ya kamata mu ya kamata mu je mu samu umma mu sanar da ita halin da ake ciki ina ganin abin da ya kamata mu aiki

zara'u na ji kishin cewar zaman su yaƙi daɗi da mijinta wajenka warai da gaske to amma abin da ya sa ban yi magana ba bai kawo ƙara ba mm. kaga kuma ba zai musu shishigi in ce zan je fara musu bincike gaskiya to ai baka sani ba ba a shiga tsakanin miji da mata idan ka ga an shiga tsakanin miji da mata to su suka nemi manya su shigo domin a gyara al'ada amma duk jita-jitan da za ka yi a kan mata da miji sai ka yi su ya Allah su gyara kansu har sai a ci gaba da amana gaskiya ne ma wannan shi ne to shi yasa na sa ido hmm. to Allah ya daidaita al'amari Allah ya daidaita amma Ku yara ne, zama da mace sai haƙuri. Na san yarinyar nan wani abin ƙage ake mata. Ku tashi ku bani guri. Na ce ku tashi ku bani guri. Wa alaikum salam. Sannu. Lafiya. Ba gajiya. Lafiya ƙalau. Wani abun ne kuma. Wallahi yaron nan ne ya kawo ƙaran zara. Ta yi wani abun ne? Ba abin da za ta mishi. Na san kuma za ta aikata abin da ta yi ba. mun ba ku mun kula da nake gaya mishi baya ji amma umma kuma an bi ta ai sai ta mabi na gaya maka yarinyar nan ta gari ce na san ba za ta aikata wannan abin ba kullum na ja mishi kunne baya ji ne ni na san ba za ta aikata ba sun zauna lafiya da matarsa to umma ni koma to sai an jima yauwa sai an jima ai huta gajiya yauwa sai an jima ma bulki ya aka yi aliyu ya bulki ya aka bismillah man zo ki zauna wallahi na zo ina dan sassabe ne kin san damuna ta yi yanzu za a fara shuka lafiya dai ku lafiya kalauni ma din na gaji da zaman gida ne shine na ce bari mu ɗan fito mu kewaye gari har muka biyo ta ƙofar gidanka ma na tura aliyu matarka ta ce ka taho gona Allah sarki to shine na ce bari mu zo ta gonin, sai in taya kai Malam Aliyu Ashe kana da mata? Ni eh, wallahi ina da mata. Ai kuwa na ga hoton ta kyakkyawa da ita. Sai dai ba kyan hali ba? Ka san sha'anin mu mata sai haƙuri. ma haka nake ta hakuri da ita ya zan yi Allah ya riga ya haɗa ni da ita babu yadda zan yi haka nake ta hakuri yanzu ni fa kin zo kin tsayar min da aiki ko in baki ki ne eh ka in taya ka ai ko da zan taya ka ni ma ina yi a gida a garin mu to ni ba zan bar ki a nan ba ranka shi daɗe ina zuwa haka da kaya wallahi kayana ne suka yi datti zan je rafi wanki kai ina kawai ina tafiya ne sai na hango ka kuma na san bai wuce rafi za ka wanki a kullum na gaya miki balki mutanen garin nan sai su zarge mu da wani abu fa dan muna soyayya sai a zarge mu kaga kawo Allah ta ta ki koma gida in na dawo yau zo sani Walki. to tsaya mu tafi Zara, Zara, Zara. Yaya, lafiya? Ya ka wannan irin wulakanci ne, ina bacci na zaka zo ka tashe ni. lokacin sallah ne ya kamata ki tashi ki sallah to kai nake yi ma ya zama dole a matsayina na mijinki tabbatar da shi sallah eh su miji nan ya Allah shi yawwa dama zai za ki wani abu ne dama akan mamman ne me mamman din ya miki cewa yi wai yana son anya mamman zai ce yana son ki ni na san mamman ba zai ce yana son ki ba ko dai kike son shi dan na ga idan ya zo gidan nan zaki ta wani barbare dan na ga take takin ki to ya ina ce ina son shi din ma menene amma ba wani abu nake ji ba kin ga na farko ina mutunci da matarsa kin ga in ta ji wannan labarin ba za ta ce ni na kulla wannan aure Mm. Yaya, a gaskiya Allah ya jarabce ni da san mamma, kuma ban san yadda zan yi ba don haka nake son ki taimaka min kenan. To, bari idan Musa ya dawo, zan gaya mishi da abin da ya ce shi ke. Allah ya zaba mana abin da ya fi Amin don alfarman annabi. Sallallahu alaihi wasallam. alaikum. Allah ki daina biyo ni gonan nan. Kun ga mutanen nan sai su sa mani. Ba shi ke kai haƙuri. Dama abinci na kawo maka. Ni ma din Allah da gobe zan koma. Balki. Habaru. Ni na yi ce ba na son ki. To ai baka taɓa faɗa min kana so na. to shi kenan balki ina son ki shikenan to inda gaske take ka je ka sami ya Musa ka faɗa yayi Musa kuma ai ba sai an gaya mu kuma na riga na ci na gani na shiga dare mai fatan Allah ya nuna mana ranar auren Muhammadu da Barkisu mai gadin zinari aiki nake to bari mu taya ka Allah Allah ko yana ku huta ka sha wai me aka kama ne ma abinci ta kama ban buɗewa na gani ba wato a gaskiya zan fi kowa farin ciki idan wannan aure ya kasance haka musamman idan aka yi la'akari da irin haɗin ƙuncin da kake ciki gaskiya haka to amma maganar da nake so in gaya ma shi ne ka je ka sami yaya hadi ka gaya mai saboda shi sai ya je sanar da umma to aka ce ma dama ni zan je kai tsaye ne in tunkari umma ai dole yaya hadi zan gaya wa ai ke madam ana ta magana ba ce ko ni ai ba da ta cewa ni duk abin da ka zarta shi ne kawai ni dai bakin ciki na ɗaya ne za a ma ƙawata kishiya ke ba kya tausaya min kenan to wallahi aure na da barki ba gudu ba ja da ba sai an yi sai an yi <laughs> to Allah ya tabbatar mana da alherin sa kuma Allah ya nuna mana wannan rana ah, Mama, Lafiya da lafiya kalau. Na je gida ne aka ce min kana nan. Eh, ina dan gyaran ice ne. Eh. eh. In ce ku ne lafiya? Eh to, lafiyar kenan yaya. Eh. Dama ina so ka samu umma ne a gaskiya ina so in ƙara aure. kuma? Eh to, yana da kyau. Ni ma ina na yi tunanin haka. To, kuma ina da labarin duk abin da Zara take maka. Amma kuma mun ka san umma akwai ta da kafiya kuma ita zara ta ce imanin umma to abin dai sai dai a hada da addu'a sai dai a hada da addu'a wace yarinya ce wannan a ba kuwa ce yaya ke ba kuwa ce ya sunanta sunanta bilkisu bilkisu Allah sarki ya gidan waye Kanwa da matar Musa ce Allah sarki kanwa matar Musa mm. kai matar kirki matar Musa tana da kirki to su mai gadon zinare kenan shi kenan sai dai mu hada da addu'a Allah ya zaba abin da ya fi alheri Allah ya zaba abin da yafi alheri zan same ka da yammaci kenan to shi kenan ni ma na shiga zan biya ta gidan umma sai in sanar da ita ko yawwa to madalla a gaida iyalin ko yawwa yawwa Ba zai yiwu ba. Ba zai yiwu ba na gaya maka. Ba zai yiwu bindiga a ruwa. Wai yarinyar nan za za a wakil shi na gaya maka san ba zai yiwu ba. Ta shiga bani guri. Ta shiga bani guri na ce maka ta shiga bani guri. Wallahi sai dai bayan raina. Na gaya maka ka fita ka bar min gida. Ƙara banza yaron gobe. Kishiyar menene? Na ta tsare muku wannan yarinya yarinya kirki yarinya albarka. Allah ya wa zara albarka. haba wannan fituna albasa ne da ta hannun ruwa ba wannan fituna wannan fituna irin na yaran zamani Allah ya kyauta shi Allah ya kyauta ya rufa asiri Ya kai mamman ɗin nan kwana biyu sai wani shashare ne kake ne kake nufi ne Ai ba ki ga sharewa ba ma tukunna sai nan gaba za ki ga shan sharewa. Me ya nufin ka ban gane ba? A ki gani mana. Wallahi kwanan a ah, kuma san zuwa. Na ji maganar aure a bakinka. Kanan sake ji wallahi zan saba ma. Umma wani irin aure? Wai auren kishiya zai miki. Na gaya maka ka mai da hankalinka ka fita hanya ta. Ka fita daga ido na a rufe. Na hana ka ji ko babu ita. Na hana. Oke daman abin kenan da kake nufi da kake wani shashare ne to wallahi baka isa ba aure ba a cikin gidan nan mu wallahi mara mutunci zan kora mara mutunci za mu ga inda za a wallahi sai dai ki zauna a rishu amma mun sai ta zo eh. in kin jawo shi yar bakin ciki ki ko rishu ki zauna a kai yawwa sai ta zo to in ba ita ba wace ce duba zara ba wace ce gaskiya zara ba ta yi ba wallahi ka duba yarinyar nan daga gona na je na ɗebo rana yarinyar nan na zo na ce ta kawo min abinci wai na je wai gaba ɗaya ba ta yi ba wai ni in shiga kicin din man daba ba haka ake aure a yi kai mama ka yi haƙuri ka yi haƙuri insha Allah wata rana sai labari ka gani ko wata rana sai labarin nan ya ishe ni ko yaushe labarin nan zai zo yarinyar nan ta gasa ni a dinga cewa ya hakuri Wannan dama abin abokina ne yake da damuwa akwai damar da take damunsa shine muka ce to bari mu zo gurinka a taimaka mana da addu'a Allah ya taimake mu yaye mai damunsa wace irin damuwa ke wallahi wata mata ce Allah ya haɗa ni da ita hatsabibiya gaba ɗaya ta fitine ni gaba ɗaya ta hana ni zama ni gidan ma idan na shiga yanzu kamar wuta ake hura mu gaba ɗaya na fuskanci zuwa gidan sai in ji ba daɗi ta fitine ni to shine Allah ya haɗa ni da wata kuma baiwa Allah ni kuma har da Allah ina so aure ta to amma kuma mahaifiyata ce ta ki amincewa shine muka zo gurin ka a taya mu da addu'a Allah ya gafarta mana hakika saurayi na ji ka kuma babu abin da ya bi karfin ubangiji a duk sa'ilin da kai sallah ka dinga addu'a kana gaya Allah bukatunka kuma yana da kyau ka dinga yawaita sallar dare ma'ana ka dinga lafula ko da raka a biyu ne sannan kuma ka sayi kosai ko kuma waina a dinga raba yara sadaka insha Allahu Allah zai biya ma bukatunka in Allah yadda za a yi na na gode Allah ne abin godiya wannan dai ba yawa har da wahala haka to madalla Allah saka da alheri to shikenan sauka lafiya madalla بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب الله

kina shan wani abu ne sannu munafiki ba ki da hankali ne sannu munafiki ni da bi ke ce munafiki kalla ne an ba munafurci ba wace ce wannan ina gida san na tsakan garci ana gona ana cin amana ta kai wallahi baka da ke dalla yi mushi ba ma shirin akwai munafurci da ya wuce mata aure tana ɗakin mijinta ba ta bai izinin sa ba ta fito kai akan wannan abun kake gaya min magana wai wannan abun kai wallahi zaka zo gida ka zo na ke eh, da mutunci ki na zo kashe ni ki yadda zaki da ni ka ji ta wai zan zo gida mamman mamman ka kwantar da yaya amma yarinyar nan karka damu na ga duk abin da ya faru na ga duk abin da ya faru karka damu ba dai na gani ba ka je ka bi barki ka san yadda za ka insha Allah komai komai zai zai daidai in Allah ya yarda ba damuwa na ga komai farko abin da nake gudu kenan shawara ta a haƙura da auren ka gashi nan abin ya faru ke ce irin wannan kake magana a kuɗa da aure ma duk bai taso insha Allah komai zai daidaita salamu alaikum salam mama yasa sa sanin da zuwa barki barki barki dan Allah dan annabi kiyaye mata ce wanda ba ta san annabi ya fuku ba ki kwantar da hankalinki aure tsakani na da ke ba fashi idan kika ga an fasa aure tsakani na da ke sai dan Allah ya dauke mu dan Allah ke haƙuri shi kenan ya haƙuri Allah ya ja mana gaba amin amin mara baya haƙuri ba komai ba abokina mu je tarkan dan Allah ke haƙuri ya isa kukan haka ne Munafikin Allah ta'ala yawan kai nake jira ya kwani ko kai wallahi a cikin gidan nan. Shin ta ta tashi a kaina na zo da bakon kicin mun munafi. kai kake da damuwa da abokin ka ban san shi ba ba ni da damuwa da shi ba ko kai ba mu baki munafiki duk munafurcin da ake kulla ba a gidan ka ake kulla ba mara mutunci lalle wannan yarinya rashin kunya ta balaga ni kike cewa ran munafiki umman da ta durkusa ta aibe ka ita ce mara

na zo in yi ku nasiya don allah da annabi ku zauna da junan ku lafiya yana yi ke kuma bari na bari shine zaman aure tunda aure ba abun banza ba ne suna ce ta manzon allah sallallahu alaihi wasallam ku zauna lafiya don in kuna zaune lafiya ni ma hankali na a kwance yake ba komai umar allah da ba za a ji kan ba tsakanin to Allah ya sa hakan ne Allah ya muku albarka Allah ya muku albarka Allah ya muku albarka to mamu bari in ka ni a'a ni tafiya ta su na gode to gida gida Na yi 'yan mata. Na